Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. mu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To fa gagarumar masoya ta kullu tsakanin fitacciyar jaruman Kannywood guda biyu wanda aka fi sani da Yakubu Muhammad da fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Rahama Sadau. To fa wannan labarin ya zama kanzon kurege a masana'antar Kannywood sakamakon an sha fama da kirin wannan post din da yawa kala-kala. Inda za ga jarumai guda biyu sun ɗora hoton su sai dai kashi ashe a fim ake kiran wannan hotuna sai su fara sakin hotunan sakamakon suna so bidiyon ya fara trending kafin a saki bidiyon to ba mutane daga ganin wannan hotunan mutane sun fara cece kuce a social media sai dai kashi jarima yanzu ta cire musu wannan cece kucin da suke sakamakon ta yi musu wata dabara guda daya. da farko jarumar ta saki hoton ne ba tare da wani subtitle ba a kasan bidiyon to sai dai kashi yanzu ta saka subtitle sakamakon take cewa a wani fim ne za mu saki wannan hotunan na ga alamun mutane sun fara zaton kamar aure muka kulla ko kuma muna shirin yin aure ne amma ta ce ba haka bane ba ba aure suka kulla ba kawai dai an yi wannan hotunan ne a wajen daukan fim ɗin fitacciyar jarumar kano wacce ta daɗe tana so ta shiga harkar nollywood fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da rahama sado ta ce yanzu ba ta soyayya ita yanzu kawai abin da ke gabanta shi ke gabanta wato kinan sana'a ta tafi kawai ta ce ta dawo kaniwood ne sakamakon ana buƙatar ta yanzu amma da ba a buƙatar ta da ba ta ƙara shiga harkokin fina-finan kannywood ba ita ta fi son nollywood yanzu a wannan shekarar kuma tana fatan cewa tabbas a wannan shekarar insha allahu mutane za su dinga tsinta bidiyoyinta a cikin fina-finan indiya sakamakon yanzu ta shiga makaranta ne a makaranta a ƙasar indiya makaranta wacce za ta koyi harshoshin indiyoyi da turanci da zai kara mata kwarin gwiwa wacce za ta dinga faɗan harafi ba tare da ta sha wahala ba a can sakamakon an ce komai za ka yi shi ka yi shi da iliminsa bai kamata a ce kana zuwa ƙasa guda ba ka ce za ka yi fim ɗinsu kuma alhalin baka iya yaran su ba sakamakon su ma suna amfani da yarurrukan su a wani wajen kuma sai su saka turanci jarumar ta ƙara da cewa za ku dinga ganta a shari manya-manyan fina-finai a cikin wannan fina-finai na ƙasar india hausa post gidan labarai da rahotanni